ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau sha tara ga watan ramadan shekara ta 1438 hijiriya 39 hijiriya wanda ya dace da hudu ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha takwas miladiya insha Allah za mu dora kan inda muka tsaya a tafsirar suratul kahfi yau za mu tashi aya ta sittin da shida. in za ku tuna muna cikin kisar annabi musa da khadir wanda yau za mu karanta abin da ya gudana tsakaninsa shi da khadir alaihi masalam bayan sun hadu na neman izini da ya yi gare shi yana neman zai fara karatu mai allah ya ce mana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك حتى حتى أحدث لك منه ذكرا الله كن سركي yake ba mu labari cewa sai gashi annabi Musa yana gaya wannan bawan Allah Khadiru alaihi salam ko alaihi salam yana ce da shi hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allamta rushda shin ko zan bi ka Dan ka sanar da ni cikin abin da Allah ya shirya da kai na shirya ma'ana hal shin za ka yi min izini fi musahabatika wati ba'ika in kasance tare da kai kuma na bi ka da sharadin za ka sanar da ni wani ilimi da Allah ya sanar da kai wanda zan samu karuwa idan ka lura za ka ga annabi musa a nan ya amfani da harshe mai sauƙi da ladabi da biyayya kuma wato yana nuna cewa yana neman wani abu ne a wajen wani kuma ya yi amfani da sigatul istifam a ala talattuf siga ta tambaya wadda take nuni akan tausasawa ya ajiye kansa anzala nafsahu manzilatal muta'allimi min al-muallim ya ajiye kansa a matsayi na wato ɗalibi mai neman ilimi daga wajen malami kuma yake neman yardar malaminsa don ya koyi shirya da gare shi malamai suke cewa wannan ayar dalili ne karara da yake nuna annal muta'allima taba'un lil alimi lallai shi ɗalibi mai bin malami ne duk inda ɗalibi yake to yana ƙasa da malaminsa dole ya zama mai ladabi da girmamawa gare shi wa in tafawatatil maratib ko da ko matsayin ya sha bamban watakila ɗalibin ya fi malamin kuɗi watakila ɗalibin ya fi malamin sarauta watakila ɗalibin ya fi malamin matsayi a cikin al'umma haka to amma in dai an zo karatu kuma dole duk matsayin mutum ya sauka daga kan wannan kujera ya ainihin wato ya kankan da kansa ya nemi karatu kada taɓa tsammanin dan annabi musa ya nemi ilimi wato a wajen khadiru cewa khadir ya fi shi kai tsaye a'a dama ai faqad ya al fadilu anil fadili mai falala yakan karɓi karatu a wajen mai falala kuma qad ya'khudhu al an anil mafduli mai falala yana iya karban karatu a wajen wanda ya fi shi shi yasa Allah tabaraka ta'ala ya keɓance ɗaya daga cikin su da ilimin da ɗaya bai sani ba shine sai shi Khadir yace da shi qala innaka lan tastati'a ma iya sabra ba za ka iya yin haƙuri tare da ni ba innaka ya Musa idatta ba'tani wa rafaqtani in ka bi kai tarayya da ni falan tastati'a ma iya sabran ba za ka iya hakuri da ni ba bi ayi wajhin min imam ibn kasir ya ce ai innaka la taqdiru ya musa an ne. kai musa ba za ka iya yin abokantaka da ni ta wajen tafiya ka nemi ilimi a wajena ba saboda za ka ga wasu abubuwan da suke su khalifu shari'ata ka san saba shari'ar kuma ba za ka iya shiru ba li'anni ala ilmin min ilmin Allah ta'ala ma allamaka iya saboda ni ina kan wani ilimi da Allah ya bani kai bai sanar da kai ba kuma kai ma wa anta ala ilmin min ilmin Allah ma allamani iya kana kan wani ilimin da Allah bai sanar da ni ba ni ma fa kullum minna mukallafun bi umurin min Allah duna sahibi kowane ɗaya daga cikinmu an ɗora masa wani takalifi wani abu aka sanar da shi wadda ɗan uwansa bai sani ba kai ba za ka iya tafiya tare da ni ba wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra wannan wato yana faɗin dalilin da yasa ba zai iya kasancewa tare da shi ba abin da yake nufi ai kaifa tasbiru ya Musa ala umurin sataraha minni yaya za ka iya haƙuri akan wasu al'amuran da za ka gansu da gare ni ya Musa waɗanda waɗannan al'amura a zahirinsu min munkaratin la yasifu sukutu alaiha abubuwa ne na laifi waɗanda yi a wajenka ba za ka iya shiru a kansu ba amma wa batinu halata alamuhu baɗinin abin kai baka sani ba saboda Allah bai sanar da kai yaya baɗinin abin yake ba to ba za ka iya shiru akan abin da baka kewaye shi da sani ba shine khubra kalmar khubra tana nufin al'ilmu wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra aiwa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi ilma yaya za ka yi hakuri akan abin da baka iya saninsa da ilimi ba akan ce khabira fulanun al'amr yukhbiruhu ana nufin alimahu al'ism al-khabar kenan al'ilmu bi shay'i sanin wani abu shi yasa aka ce al-khabiru ana nufin al'alimu um, khadir a nan gurin yana so ya nuna wa musa cewa ni na san cewa ina da garanti ba za ka iya haƙuri da ni ba saboda za ka ga abubuwan da ba za ka iya jurewa ba musa ya ce a'a satajiduni insha Allah sabiran qala satajiduni insha Allah sabiran wala a'si laka amra yace da sannu za ka same ni mai haƙuri sabiran ma'aka ghairu mu'taridin alayka ba zan yi maka itiradi ko in challenging ɗinka ba wato in tuhume ka ba wala ka amra kuma ni ba zan saba maka wani al'amari ba min al'umuri lati tukallifuni biha cikin al'amuran da ka dora mu ka yi haƙuri ka ci gaba da tafiya da ni a nan gurin sai shi khadiru alaihi salatu wasalam sai ya kafa musa sharaɗi. ya ce to ba ta ni idan har ka bi ni fala tas'alni an shay'in karka tambaye ni akan komai da abin da ka gani hatta uhdisa salaka min hu zikira sai ina ba ka labari wannan ya gaya masa sharaɗi kenan na tarayya da shi Sharaɗi na kasancewa da shi idan ka ga wasu ayyuka da zan aikata kada ka tambaye ni idan ka ga wasu abubuwa da zan yi kada ka ce dan me yasa nayi fala ta tarit alaiha wala tunaqishni fiha kada ka mun musu kada ka yi jayayya da ni bal utrukni wa sha'ani ka banni kawai hatta ubayyana laka fi alwaqti munasib as-sabab fi qiyami bi tilka al sai na mai maka bayani a lokacin da ya dace me dalilin da yasa na aikata wannan aiki wannan ladabi ne yake koya masa na karatu sai kuma surar take ba mu labari bayan wannan wato wasu abubuwa da kadiru ya yi kwaya uku amma musa ɗin ya kasa haƙuri a kansu abubuwa ne guda uku yanzu za a zayyano mana su amma musa ya kasa haƙuri a kansu kai dole sai da ya magana to abu na farko menene ya yi malam فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا to ga abu na farko fantalaka suka kama hanya suna tafiya yanzu ya yadda zai ɗauki musa kenan aka ɗauke shi suka ci gaba da tafiya da shi da khadiru suna tafiya a bakin wani kogi a tare da su akwai wannan yaro na musa annabi musa kenan yusha ibn nun amma dai ayar ba ta yi bayani cewa da shi ake tafiya ba amma dai ma'ana ta nuna mana ana tare tunda shi almajin adam musa ne yake rike masa kaya wasu malaman suka ce a'a lokacin da annabi musa ya haɗu da kadiru ya sallami yaro ya ce je ka ka gama aikinka yanzu ka banni da malamina wasu kuma suka ce a'a suna tare a riwayar bukhari da muslim daga abdullahi dan abbas aka ce annahu man talaqa yamshiyani ala sahilil bahri su biyu suna tafiya a bakin kogi sai ga wani jirgin ruwa ya zo zai wuce suka ce a dauke su masu jirgin ruwan nan suna leƙawa suka kyallaro sai suka gane khadiru suka ce a ah, wannan ai wannan mutumin ne sai suka ce ku hau ku hau ku hau ba ma sai kun biya kuɗi ba kawai shikenan suka ci gaba da tafiya hatta idan rakiba fi safina har sai da suka shiga cikin safina safina jirgin ruwa kharaqaha kawai sai khadiru ya ainihin ɗauki wani makami sai ya faskare wani allo daga cikin allunan wannan jirgin ruwa na katako ya ɓantare shi haka kawai bai nemi shawaran kowa ba musa yana ganin wannan abun ya ce kai hali tughrika ahlaha yanzu kai bawan Allah zaka zo ka balla wannan jirgin ruwa dan ka nitsar da mutanen yani a fa'alta ma fa'alta takuna aqibatul rakibina fiha al-gharq wal maut bi hadhihi as-sura al-mu'lima yanzu ka zo kai wannan aiki dan ka balla ka balla wannan jirgi ba dan komai ba dan ka halakar da waɗanda suke cikin wannan jirgi su nutse a cikin ruwa su mutu da irin wannan kama mummunan kama haba mala laqad ji'ita shay'an imra haƙiƙa ka zo da abin da yake mai girman gaske shine imra kalmar imra a larabci al al'imru dahiyatu. amma asalinsa ana nufin dukkan wani abu babba mai girman gaske shi yasa ake cewa innal qauma qad umiru ko qad amiru mana kasuru washtadda sha'nuhum shine amiru sun tsananta sun yawaita al'amarin su ya tsananta larabci a larabci sukan ce hada amru imru hada amru imru ma'ana wannan al'amari ne da ya tsananta ma'ana hada amrun munkarun gharib laqad ji'ita shay'an imra ay laqad ji'ita shay'an munkaran ghariba shi annabi Musa yake gaya masa shi wa Khadir sai khadir ya juyo kan annabi musa ya ce a'a alam aqul innaka lan tastati ma iya sabra kai ba na gaya maka cewa kai ba za ka iya haƙuri da ni ba ɗazu ba na faɗa ba ba za ka iya tarayya da ni ba wala kudura laka ala sukuti kai ba za ka iya shiru ba idan ka ga abin da na yi abin da na aikata wanda kai la ta'riful hikmata min wara'iha baka san me hikimar da ta sa na wannan abu ba ba na gaya ma ba za ka yi shiru ba sai nan Musa ce to qala la tu'akhidni bima nasitu don Allah ka yi hakuri kada ka kama ni ya kai wannan bawan Allah salihi saboda mantuwar da ne abin ne na mantuwa na manta ka yi hakuri na manta cewa ba zan tambaye ka ba kuma ba zan musanta maka ba wala turhiqni min amri usra sannan kuma karka kallafa min kunci a cikin al'amarina shine wala turhiqni min amri usra don Allah kada ka kuntata mu a wannan neman ilimi da neman karatu dokokin nan son yawa amma ka yi haƙuri kaga daga nan annabi Musa yana nuna masa an dan tsananta masa ya za a yi ya ga abin da bai kamata ba kuma ana shi magana a larabci akan ce arhaqa fulanun fulana idza atba'ahu wa asqala alayhi arhaqa fulanun fulanan yayin da mutum ya bu dan uwansa ya tsananta masa ya kuntata masa kamar wa hammalahu ma la yatiqu mutum ya dora wa dan uwansa abin da ba zai iya yi ba to wannan shine wala turhiqni don Allah ka yi min uzuri saboda mantuwar da nayi wala tudayyiq alayya al'amr kada ka kuntata min al'amari fa inna fi hadha at-tadyiq ma yaqulu bayni wa bayna al-intifa'i bi ilmika wannan kuntata wanda zaka yi gaskiya zai shiga tsakanina da ainihin amfanuwa da iliminka kaman wato annan musa yana ce masa ya yi haƙuri kuma ya ɗan kau da kai da allah kada ya tsananta ana so malami ya zama mai ɗan sauƙaƙa al'amura wannan ɗabi'a ɗan adam ne ko ba ka bane ba yawa wani lokacin wallahi za ga abin sai ga baraka iya shiru ba to sai surar ta sake bamu isa ta biyu abin da ya faru wanda musa kuma du bayan wannan yarjejeniyar da aka yi kuma duk ya kasa haƙuri sai alkur'ani ya ce mai malam فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني نعم. قد بلغت من لدني عذرا to abu na فانطلقا سككا fantalaka suka kama hanya bayan sun fita daga cikin wannan jirgi kuma bayan shi khadir ya karbi uzuri da hanzarin annabi musa na farko hatta idan laqiya gulaman suna cikin tafiya akan hanya sai suka haɗu da wani yaro shine gulam kai khadiru kana ganin yaro haka kawai ba kai wa musa magana ba ba shawara sai ya kama yaro ya murɗe wuyan yaron wasu ma cewa suka kwantar da shi yanka shi da wuƙa. kawai ya kashe shi faqatalahu ya kashe shi qur'ani dai ya ce ya kashe shi bai faɗi murda wuyansa yayi dukansa yayi shaƙe shi yayi yanka shi bai faɗa ba amma dai ƙarshe dai ya kashe shi a'a Musa ya ga wannan al'amari ya ce kai ni fa ba zan iya haƙuri ba ya kasa yin haƙuri ya kasa haɗiye fushinsa cikin fushi ya gaya wa Khadiru yace aqatalta nafsan zakiyya yaya zaka kashe rai mai tsarki ana nufin ta'ira tahira bari'atun min adh-dhunub rai tsarkakake saboda yaro ne karami bai ma girma ba dan karami bai ma balaga ballanta a ce yayi wani laifi shi yasa yace da shi zakiyya a wata kira'ar zakiya bi ghairi nafs ba tare da yayi abin kisa ba ya zaka kashe shi lam taqtul ghayraha hatta taqtaffa minha wannan rai bai kashe wani ba ballanta na kai isasi yanzu wannan yaro karami zaka kashe shi mana? kai laqad ji'ita shay'an nukura haƙiƙa ka zo da abun da yake mai tsanani abun ki mai tsanani nukuran yafi na farkon in an ce nukural amr ko nakural amr sauba washtadda abin da ya tsanani ya yi wahala laqad ji'ta shay'an ashadda min al'awwali, awwali fi fada'atihi wa istinkar al lahu ka zo da abin da ya fi na farko mu ne wallahi kisan kai kuma to sai kadiru kuma ya daɗa dawo da sharaɗinsa da ya kafa masa tun farko shi kuma ɗan ƙa'ida ne kadiru zai yanka abin da zai yanka amma kuma sai ya faɗi sharaɗinsa. sai ya sake ce da shi a'a alam aqul laka kaga can ce alam aqul ko nan sai ce kai ba na gaya maka ba laka kai din nan ba kai na gaya maka ba innaka lan tastati'a ma iya sabra bara iya yin hakuri da ni ba fil marratil ula a farko ce alam aqul innaka bai kawo lafazin laka ba wanda wannan lafazin lakaɗin ziyada ne fi tahdid wa ta'ayin wa tazkir wato wajen tsananta masa cewa kamar yanzu yaronka ne ka ce masa kai ba na gaya maka kar ka sake kaza ba kaga ba daidai yake da ka ce masa ba na hana ka ba in ka ce ba sai da na gaya maka ba ba kai na gayawa ba ma'ana kana karfa ba kai na gayawa ba yanzu ban ja maka kunne ba to haka ya gaya masa alam aqul laka anta ya musa la li ghayrika kai fa na gayawa ba wani na gayawa ba innaka lan tastati'a ma iya sabra na gaya maka baka abinda nake yi baka da ilimi a kansa to ba za ka iya hakuri a kansa ba annan musa ya sake dawowa ya ga cewa gaskiya ya fa sabawa alkawarin da aka yi ya yi alkawari sau biyu da wannan mutumi shi ne maza maza maza ya ce bari ya ba shi uzuri sai ya ce da shi kala sai ce in sa'altuka an shay'in ba da ha jikinsa ya yi sanyi ya ce to shi kenan in an na sake tambayanka wani abu bayan wannan abu na biyu falatu sahibni to karka yi abokantakan tafiya da ni falata ji alni sahiban aw rafiqan kar karka sanya ni aboki ko abokin tafiya shi kenan ba komai tunda da kace kad balagta min ladunni uzra lalle ka kai matuka wajen bani uzuri ma'ana kad balagta al-ghayata allati takunu ma'zuran lalle ka kai matukar da za a ce kana da uzuri tabbas kai mun uzuri ni ma na karabu da ni gaskiya lalle na saba maka ba ɗaya ba biyu ba wannan yana nuna cewa annabi musa ya ba da uzurinsa sosai ga khadiru kuma ya yi nadama a kan abin da ya yi shi annabi musa kuma ya gaya wa malaminsa cewa ya yi kuskure shikenan sai allah ya daɗa kawo mana kisar abu na uku da ya faru wato sai suka ci gaba da tafiya to bari mu ga meye na uku da ya faru shin musan zai da yin haƙurin bayan wannan abin da ya faɗa ko zai magana na mana talaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئ ننبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا شكرا abu na uku Allah ya ce fantalaka Musa dai ya ci gaba da tafiya da shi da Khadir wannan shi in kullu duk fantalaka fantalaka fantalaka ga masu hadda ya kamata a gane fantalaka ɗin guda na ce yawwa wannan zai taimaka wajen samun saukin hadda fantalaka kaza fantalaka kaza fantalaka kaza to guda uku to kuma ku lura da wani abu guda shi qur'ani ya ce fantalaka talaka bai ce 'Fan fantalaka ba in yace fantalaka mutum ɗaya ne 'Fan fantalaka su biyu ne wannan sai yake nuna maganar waɗanda suka cewa babu yaron nan yusha'un nan fatan suna tana da ƙarfi dan inda su uku ne qur'ani cewa zai 'Fan fantalaku to kotun da yace fantalaka kenan nawa ne su biyu ne da Musa ne da malamin sa to ai gwanda ma a tafi ba almajiran ai kwarai da gaske to malam ka ganda almajiran ai abun kamar dai haka za a dan jibda dan nauyi nauyi haka suka kama hanya suna tafiya hatta idan ata ya ahla qarya har sai da suka je wato garin wasu mutane istafa ma ahlaha sai suka nemi a basu abinci daga nan malamai suke cewa ya halatta idan mutum yana cikin bukata ya je bakunta a wani gari yana da hakki a matsayinsa na bako ya ce a bani abinci saboda annabi ya ce bako hakkinsa ne kwana uku ajiye shi a ciyar da shi bako a bashi wurin zama a bashi abinci a bashi makwanci hakkinsa ne dole a gari in dai aka yi bako ba a yi masa ba to duk mutanen garin nan sun yi laifi in suka bar bako ya kwana a tasha amma wannan bakon kirki da aka tabbatar da shi kenan annabi ya ce kwana uku ne idan ya wuce kwana uku to kalas is on his own zai ta rayuwa ne a kan kansa in ka ga dama in za ka fita shuka ka ce aka ramka layi wanda ka zo mu fita <laughs> ya raka ka kwarai kuwa idan za ka je aiki in aikin ƙarfi kake yi ka ce to zo mu je kai ma tun da ka wuce kwana uku ka zama ɗan gari ka zama nauyi to shi yasa suka ce ba bara bane wannan istata'a ma ahlaha al-istita'am al-istita'am shine su'al ta'am tambayan a basu abinci ko ka ce su'alu diyafa su ce ku sauke mu ku ba mu bakunci saboda me ai ba yanda za ka ba mutum bakunci ba kama abinci ba dole a cikin karban bakuncin mutum akwai abinci shine Allah ya amfani da amma ahla malamai suka ce kai abin da ma yake nunawa yana nuna abu mai muhimmanci ma in ka dauko bako farkon abin da zaka fara bashi bashi abinci shi sa Allah ya amfani da amma dan a nuna ma ba sakaci da abinci a wajen bako suka ce a basu bakunci fa abau an yudayyifuhuma waɗannan mutanen gari marowata ne gaskiya suka ce a'a ba za mu ɗauki bakuncinku ba karmar fa abau suka yi imtana'u kenan ahlu tilkal qarya an qabuli diyafatihima suka ki karban bakuncin su Musa da Khadir bukhlan mintan wa shuhha saboda tsabar rowa annabi Musa ya ji haushi ga yunwa tana damunsu suna cikin tafiya a cikin gari da wajada fiha jidara sai suka tarar da wata katanga shine aljidar ana nufin katanga yuridu an yankadda katangan nan ta yi nufin za ta karye ta faɗi saura kiris ta karkaso za ta faɗi kai kadiru kana kallon wannan katanga kawai sai ka je kai kanta sai ka tura ta sai ka tsayar da ita ka kafe ta ka gyara ta fa aqamahu shine ya tsayar da ita a'a ya tsayar da ita ya kafe ta ma'ana ya gyara ta ba tare da an sa shi ya yi ba kai annabi musa sai ka ce da shi ta yanzu mutanen nan su zo mu ce su ba mu bakunci su ki su ba mu bakunci su karbi bakuncin su ki su yadda ga yunwa da muke ci muna cikin yunwa ba mu da abin da za mu sai abinci ka zo kai wannan abin ai laushi ita lattakhasa alaihi ajra an kaga dama ma karɓi kuɗi kawai ka ce a biya ka mu je mu samu kuɗi mu ci abinci halla talabta ajran min haula al bukhala ala hada al amal ina ma da ka karbi lada akan wannan aiki da kai waɗannan marwata dan mun amfana da kuɗin kuma kai ka san muna cikin yunwa ka karba kawai saboda ɗan guzurin da ya taho da shi na kifin kaga kifin yayi gaba kaga nan shawara ce ya bayar ko ba bane ba to amma shi malamin nasa mai tsanani ne ya ce shi ba ba mai magana shi ruwa ke yi duk magana idan ka yi matsala ne khadiru a cikin bacin rai da damuwa kawai sai kalli musa ya ce ha za bai baini wa bainika wannan shine wannan zance da kai shine tsakanin ni da kai shikenan kai kai kai dimaketin ka raba tsakanin ni da kai shikenan ka je ka tafi inda zaka tafi ni ma na tafi hadha alladhi qultahu li to wannan shine yaftariquna naftariq ka kama gabanka daman kai ka faɗa ɗazu ka ce in sa'altuka an shay'in ba da afala tu sahibni kai da kanka ka ce in ka sake tambaya na wani abu to kan ne abokantaka da kai to ga shi ne yanzu ka zo ka tambaye ni annabi Musa ya hada kayansa zai juya ya tafi sai ya ce tsaya tsaya ka tsaya ka jira karka ce ka zo na yi maka abubuwan da baka san meye ba ka je ka ce na gaya maka abubuwa na yi abubuwa na laifi to sa'unabbi'uka bi ta'awili ma lam tastati alayhi sabra to ko zan baka labari akan ainihin wato abinda ka kasa haƙuri din nan malam tastati alaihi sabra ka kasa yin haƙuri a kai to yau zan gaya maka me ya faru kar ka ɗauka da kanai ko kuma da ra'ayi ne na yi to shine alƙur'ani ya hakaito mana amsoshin waɗannan abubuwa guda uku da kai ma kana gani kai yanzu mai saurari kana gani gaskiya bai kamata kadiru ya yi ba haka ne ai dukanmu muna goyon bayan annabi musa ne ai ko ba haka bane ba to yace ga amsoshin su me faru malam أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ تأخذ كل سفينة غصبا in za ku iya tunawa abu na farko da ya fara suna shiga jirgin ruwan nan ya ɗauki wani magirbi ko gatari ya faskare jirgin shi ne annan musa ya masa magana to shi ne khadir ya ce to amma safina amma jirgin ruwan nan da ka gada farke shi na ɓalla shi fakanat li na ya amalu na fil bahari jirgin ruwan wasu yara ne miskinai wanda suna yin aikin kuɗi a wannan kogi miskinai ne masu rauni talakawa ne kuma ba su da ƙarfi ba su da hali 'ya'yan talakawa ne kuma ba su da wata dukiya da suke rayuwa a kanta in ba wannan jirgin ruwa ba mutane suna hawa wannan jirgi su ba su kuɗi su tuka su je su ɗauke su su kai su inda suke so su biya su fa'arattu an a'ibaha sai nayi yi nufin na aibanta shine a'ibaha na illanta ko na aibanta ko na ɓata jirgin yani a zatu aibin bil khariqi alladhi kharaqtuha fi in sanya jirgin ya zama mai aibu saboda ballashin da nayi amma ni ba na yi ne da niyyar na nutsar da mutanen cikin wannan jirgi ba kamar yadda kake zato ya kai musa wasu sababu fi zalika sababi akan haka wa kana wara'ahum malikun ya akudu kulla safinatin ba ai a gabansu in sun yi tafiya gaba kaɗan sun je wani gari akwai wani sarki ne a zalimi wanda ɗabi'ar sa idan ya ga jirgin ruwa sabo mai kyau wanda bai da illa to kwace shi yake ma'ana kana abubu an yata'aqqaba as-sufuna as-salihata sahiha wa yastawli 'alayha in ya duba jirgi ya ga mai kyau ne bai da wani illa a tattare da shi sai ya ce wa masu jirgin ko fita na karbe kwace yake yi wannan aibata jirgin da na yi ba na yi ne dan mugunta ba ba na yi ne don na ɓata musu jirgi ba ba na yi ne don na nutsar da su ba a'a ni na yi ne ma don jirgin ya tsira don in ya je gaban sarkin ya ga jirgin ya ɗan yi illa har ma ya ɗan faskare ya balle zai ce baya son wannan don shi sarki ne baya son abu mai matsala to su kuma waɗannan yara ne ƙanana idan na bari sarkin ne ya karɓe musu jirgin su an shi su da me za su ci abinci da shi suke haya da shi suke sana'a to wannan shine dalilin da ya yasa ka na faskare wannan jirgi kai kuma baka sani ba ka zo ka min magana yanzu dan Allah kadiru ya sha ko bai sha ba to shi yasa dama yace masa ina kan wani ilimin da Allah ya sanar da ni kai bai sanar da kai ba to shine kai ma ake gaya maka kaga mutum kaga dan adam Allah kaɗai ya san kwakwalwa dan adam kwakwalwa ta fi kwamfuta aiki kwarai kuwa kwamfuta ba dan adam ne ya yi ta ba ai wannan sacin din da kaga kwamfuta tana yi farrr a jefa mata ai kwafi ne na abin da kwakwalwa take yi yanzu na misali ana faɗan wata magana a ce ba bara an ce kaza ba za ka ɗan yi shiru shiru nan da kai kawai murɗawa take kawai a seconds tana tafiya miliyoyin abin nan don ta cafko saƙo sai ka ji an ce ma ka manta an yi kaza sai ka ce kai shiru wannan shirun da kai kana kallon can gudun ba can kake kallo ba kwakwalwa ce take aiki to Allah ya sanar da shi wani abin da shi annan Musa bai sani ba to a nan gurin shi sarki azzalimi ne yana kwace mutane jiragensu kuma shi khadiru ya sani kuma ya san wannan sarki inda jirgin mai illa ne to kyale shi yake yi so a nan kaga ashe abin da khadiru ya yi daidai ya yi ba laifi ya yi ba kenan wani ya iya hango abin da kai baka hango ba haka ne mu je gaba karam kallah وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما ضغيانا فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا أخرى فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاه خيرا منه زكاة وأقرب رحما أبو نبيو wannan yaro da khadiru ya kama wuyansa ya murɗe ya kashe shi sai ce wa ammal gulamu amma yaron nan da ya gabata cewa na kashe shi har ka kamun kake min magana yaya zan kashe nafsan zakiyatan bi ghairi nafsin to fa kana abawahu mu'minaini babansa da mamansa su su bi mu'minai ne wato masu imani ne amma shi kuma yaron kafiri ne iyayensa guda biyu mu'minai ga tsufa ya same su shi kuma yaron arne ne kafiri ne fakashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra sai muka ji tsoron inji Kabiru muka ji tsoron in aka bar yaron nan ya girma duk da yana yaro karami yanzu amma zai girma ne akan kafirci a cikin ilimin Allah ya sanar da ni so idan ya girma ina jin tsoron kalmar khashiya al-khashiyatu al-khawf ne kenan alladhi yashubu ta'zim an gane ko wato sai muka ji tsoron kada yaron nan ya zo ya ainihin wato zalunci iyayen nan sannan kuma kafircinsa ya rinjaye su ya ɗora musu kafirci a dole kalmar al'irhaƙo a larabci wato tahmilul insan ma la yutiquhu a ɗora wa mutum abin da ba iya yi ba ina jin tsoron yaron nan in ya girma zai rinjaye iyayen nan ya dawo da su kafirci fakashina لو بقي حيا هذا الغلام أن يوقع أبويه في الطغيان والكفر يدورا يجيف يعنس تشكين كيتر إياكا شين الطغيان كيتر إياكا والكفر دا كافرشي سبو دمي Allah ya sanar da ni cewa iyayen suna mugun son kuma soyayyar da suke yi masa zai iya yiwa su bi ra'ayinsa amma suna mumine da abar su girma ya kama su yaron nan ya zo shi ma ya zama babba saboda tsabar sansa ya sa su bar musulunci su koma kafirci da wuce gona da iri gwanda a kashe yaron ya ce shi yasa na kashe shi tun yanzu na an yi budilahuma rabbuhuma khairan minhu muka yi nufin in muka kashe shi Allah ya canja musu wanda ya fi shi alkhairi kalmar al'ibdalu ka ɗauke abu ka kawo wani fa'aradna ana nufin wato mun yi nufin kisan da muka yi masa ba kisan zalunci ba ne ba kisa ne na keta ba ba kisa ne na mugunta ba kawai mu so muke yi ubangiji ya canja musu wani wannan yaro din ya su samu wanda yake um, khairan minhu wanda ya fi shi alkhairi zakatan ya fi shi wato tsarki taharatan wa salaha tsarki da salihanci wa aqrab ruhma kuma ya zamanto shine yafi kusa da tausayi da jin kai gare su da al'afu ma dan da yafi tausayi dan da yafi jin kai dan da yafi da'a dan da yafi salaha Allah ya canja musu wannan shi yasa na kashe wannan yaro annabi Musa ya yi shiru ce to kaga ilimin kenan shi yasa jiya da aka tambaye shi yana wa'azi aka ce ya Musa waye yafi kowa ilimi a duniya sai annabi Musa ya ce ana ya ce ni ne to shine Allah ya ce a a ba kai ka fi kowa ilimi ba akwai wanda ya fi ka ilimi bari a kai ka makaranta ka yi karatu wannan wallahi darasi ne a na, darasi ne a kanka banda ɗaga'i banda nuna isa banda alfahari da ilimi da sani ko ƙwarewa da sana'a ka ce ai ba wanda ya ni a garin nan ai ba wanda ya kai mu kaza ai ba wanda ya kai mu ilimi jahili ne yake faɗin haka ba malami ba kun ji abu na biyu to me ya faru na uku akram kallah wa ammal jidaru fa kana li ghulamayn yatimayn fil madinati wa kana tahtahu kanzul وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا yace abu na uku dangane da wannan katanga da ta zo za ta faɗi kaga na miƙar da ita har kake cewa a biya ni kuɗi a kai wa ammal jidar katangar da kaga na tsayar da ita fakana li gulamaini yatimaini katangar wasu yara ne ƙanana marayu wanda abuhuma salihan babansu mutumin kirki ne amma uban ya mutu suna yara ƙanana kaga a nan gurin abinda yake dada jaddada mana cewa shi maraya wanda ubansu ya mutu ne kaga sai ce wa kana abubuwa saliha ma'ana shi maraya wato yatimul abi kenan allazi faqada al aba shine yatim wanda uwarsa ta mutu ba a ce da shi maraya uba shine in ya mutu ake cewa maraya don shine jigon gida yake hannunsa da buge-buge mace daman taimakonta ake so yaro da ubansa ya mutu shine maraya a addini amma mu al'ada wanda bai da iyaye kawai ko to amma in an zo yaren musulunci a addini hakikanin maraya shine wanda bai da uba kuma shi ma kafin ya balaga yana balaga ya fita daga sunan maraya shi sa annabi yace in kaga maraya ka shafa kansa ka masa addu'a amma in dai ya balaga to kenan ba maraya bane kar wani ya tashi ya mike muku ƙato kaya guda yana jama'a ni maraya ne a taimaka min da kuɗin haya a'a in dai ka balaga akan makalla ka tashi daga layin marayu ka je ka nemi fartanya kawai ka kama warai da gaske yara ne ƙanana suna zama a wannan gari ubansu ya rasu suna yara ƙanana ba su da wanda zai taimaka musu to a nan gurin ya ce almadina don ya gaya mana wato a wani gari ne a wannan gari kenan da suke ci ko yawwa sannan abu na biyu shine uban ya musu wata dabara da ya ga yaran nasa ƙanana ne sai ya samu dukiyarsa sai ya binne a ƙarƙashin katangar saboda yana gudun watakila baffaninsu za su yi musu ba daidai ba koyayyen uwarsu ko addanunsu sai ya binne musu duke su ta yadda in sun girma wata ran da dutse a katangar ta rushe a zo gyara ta an zo gyara ta a tare da mai dukiyar a ciki ya zuba musu arzikinsu, su da daman bankin da shine tono a rami wa kana ta tahu kanzul lahuma a ƙarƙashin katangar akwai ainihin wato taska ta dukiya tasu wanda uban ya ɓoye musu wa kana abuhuma salihan uban mutumin kirki ne fa arada an rabbuka an yabluga ashuddahuma sai ubangijinka kai Musa ka sani ubangijinka ne ba aiki na bane aikin Allah ne ubangijinka sai yayi nufin Allah ya mana sai yayi nufin yaran nan su kai matukar su su kai girman su shine an yabluga ashuddahuma kamala rushdihima wa tamama numuwihima wa quwwatihima su kai cikarsu su kai nunarsu su kai balagarsu su kai ƙarfinsu wa ya sahrija kan zahuma har su kai lokacin da za su iya fitar da wannan taskan dukiya tasu min ta hadal jidar a ƙarƙashin wannan katanga a lokacin sun girma kuma sun iya suna da daman da za su yi amma suna yara ƙanana yan jarirai yan cito cito yaya za a yi ba abin da za su iya sai dai wasu su kwace su kwace dukiyar ya ce da ba dan na daga katangar nan na tsayar da ita ba inda katangar ta faɗi tana faɗuwa za a ga taskar dukiyar kuma uban ya mutu wasu ne za su kwashe dukiyar su raba ta yaran ya zamanto sun zama marayu ba wanda zai taimake su rahmatan min rabbika wannan ta da katanga da nayi jin kai ne da tausayi daga ubangijinka da ya nufi ya kai musa akan waɗannan yara yaya zaka ce in na yi in karbi kuɗi wannan rahama din tana nufin mafulun ne li ajalihi mana an yi ne don tausayin su Shi kenan khadiru yana gaya wa nan Musa sai kada hannunsa ya haka wa ma fa'altuhu an amri duk wannan abubuwa guda uku da na yi ba wai da umarni na ne ni da ra'ayina yi ba Allah ne ya ce yi, to daga nan wasu suka ce a ah, to ashe annabi ne shi ma khadir <laughs> su kuma nan suka kama to amma iskalin a can farko Allah ya ce abdan min ibadina bawa daga cikin bayan suka ce ai da zai hana ba dama annabi ma bawa ne daga cikin bayan Allah to wannan dai wani sabani ne na daban mun shige shi kuma zai ja mana lokaci sai ce ba da ra'ayina nayi ba Allah ne ya sa ni nayi wa ma fa'altuhu an amri fa'altuhu bi amri rabbika wannan fassara da na gaya maka da wannan abubuwan da na yi duk gashi nan zalika ta'wilu malam wannan shine fassara shine ta'wil malam tastai alaihi sabra shine fassara abin da ka kasa shi yasa ya ce bai ce tastati ba duk da a larabci akan ce istafa'a fulanun hada shay istafa'a da ta ko a ce wasta'ahu da istata'a da istata'a kaga wancan akwai ta'un wannan ba ta duk abu ɗaya ne mana iyawa to wannan shine abin da ka kasa iyawa a tsakafu wa ƙadara alaihi wannan shine fasar abin da ka kasa yin haƙuri a kansa wankashafa masturu li musa wa zahara ma kana khafiyan alaihi daga nan abin da yake ya ɓuya sai ya bayyana ga annabi Musa kuma abinda da ya ga cewa an yi masa ba daidai ba kuma yanzu an yi masa bayani daga nan ya gane cewa lalle Khadiru yana da ilimi kuma daga nan ya gane cewa lalle akwai waɗanda suke da ilimi ba shi ba malamai Allah ya musu rahama sun ce a cikin wannan kissa da muka karanta ta annabi Musa da Khadir akwai matsaloli kamar haka cewa dukkan mutum duk inda ya kai da matsayi na ilimi to ya rinka neman ilimi yana neman ƙari agar makalla kar ka zauna a garinku a ƙauyenku ka zo kai ta ba da fatawa kana kafarta wanda ka ga dama ka musuluntar da wanda ga dama ana can ana karatu a wurare kana zaune a nan baka fita ka je ka nemo ilimi ba duniya ta ci gaba ƙwarai kuwa da yawa ana samun matsaloli wallahi a ƙauyuka ka ga mutum ya tsaya an mai da shi shekul islam ibn taimiyya Allah kuma shi da kansa ya san shi mai rauni ne amma abin tausayin yana rayuwa ne da mutanen da ya fi su matsayi a ilimi ba mai karatu a ciki ya yi ta larabcinsa da kuskure a yi ta masa Allahu akbar amma kuskure yake ita jan ayoyi yana fasara ba daidai ba ana ganin babba ne ba wanda ya taɓa shi to shi yasa aka ce duk inda malami ya kai a ko ina yake ya fita ya je nemo ilimi kuma ya yadda akwai wanda suke gaba da shi a karatu amma duk wanda ya kunshe kansa a wani wuri guda ya ce shi shine babban gari ba wanda ya fi shi su sune suke kaza shekara da shekaru a ina kaga yanzu annabi Musa ina ce yana wa'azi ne a garin sa ba garin sa yake wa'azi ba wani ne fa kawai ana a cikin taro fa ya tashi ya daga hannu ya jefa annabi Musa wannan aikin yace ya Musa don Allah wa yafi kowa ilimi ne haka kawai ya je yanko wannan tambaya shi kuma wannan Musa ya shiru ya ga cewa ba wanda ya fi shi duk kowa kasan sai yace gani daga nan Allah ya tsaye da wa'azin nasu ya ce tafi ka je kai karatu to shi yasa kullun idan mutum yana kan wani abu kawo gyara ya karba wallahi duk rikici da kuke ta gani na addini da sabani da yake ta faruwa billahi azimu nake gaya maka son zuciya ne da ra'ayi mutum ya zo ya kafa mutanensa akan wani ra'ayi na riƙau kuma a kawo hujja a kawo bayani ya ce ba za a tashi a kai ba can da ana ta zagin yan ɗariƙa an ce an yi ɗariƙa an bautar da mutane ana kaza ana kaza ana kaza to kuma yanzu din an dawo ana sunnar kuma wasu kuma sun ƙaƙabe abubuwa sun mamaye sun riƙe sun kisa bari a shigo a yi bayani kuma sun zauna akan kuskure sun danna kuskuren ana kun zauna akan kashi ba amma wallah ba su yadda ba sun yadda ya tawarin a haka su danne mutane su hana su fita to kaga wannan ba daidai ba ne to shi yasa ake so malami ya rinka yawaita ilimi ba ni na faɗa ba malamai ne suka faɗa suka ce annal insana mahma utiya min al ilmi fa alayhi an yatluba al mazida wa alla yu'jiba bi ilmihi kada ya derin ji da kansa da iliminsa ai mu mun kai duk abin da za a gaya muku ma duk mun sani me ne ba mu gaya muku ba duk mun sani me a ciki wai sabo a ciki kar ai haka wa ma tun min al-ilmi illa qalila Allah ya ce ilimi kadan aka baku kuma Allah ya ce da manzo Allah wa qur rabbi zidni ilma kace ya ubangiji ya kara mu ilimi abu na biyu tafiya don neman ilimi lalle mai neman ilimi sai ya yi tafiya tun da kwanan musa ya haɗa kayansa ya yi tafiya don je neman ilimi to kai ma sai ka tafi ulul azumi ne fa minar rusuli ta jashamal mashaka wal mata'iba likai yaltaqi bin rajul salih ya shiga cikin wahala ya shiga cikin kunci har yunwa ta kama shi laqad laqina min safarina hadha nasaba dan ya neman ilimi لا أبره حتى أبلغ مجمع البحرين bahraini أمضي حقبا bazan gushe ba zan yi ta tafiya sai na yi tafiya mai tsawo in ta kama na yi tafiyar shekara tamanin ne a ƙasa Dan nemo ilimi zan je in nema imamu qurtubi a wajen tafsirin wannan aya yake cewa lallai wannan yana nuna mana malamai ma suna tafiya su nemo karatu ballantana ɗalibai dole ne mutum ya tafi neman ilimi sannan kuma ya nemi taimako da mai masa hidima da abokin tafiya kamar yadda annabi Musa ya nemi yaron sai taimaka masa wannan yakan sa shi kansa ɗalibin ya yi ilimi sannan kuma a girmama shi mai neman ilimi jabiru dan abdullahi in ji imamul bukhari jabir bin abdullahi ya yi tafiyar wata guda wata guda cur ya tafi wajen abdullahi ibn unais yana neman hadisi ɗaya hadisi ne kwaya ɗaya bai san shi bai je labarin abdullahi bin unais yana da hadisin sai da ya share wata guda yana tafiya a kafa don ya je riski inda yake jabir dan abdullahi da kake ji ana cewa an jabir bin Abdullahi. ashe mutum dole ya fita ya bar garin su ya karo karatu abu na uku mutum yana da kyau ya yi bayanin yadda yake a ɗabi'arsa yanzu ka kaga annan musa yana cikin tafiyan nan allah ne tura shi tafiyan nan amma sai ya ce wa yaronsa gaskiya wannan mun sha wahala cikin tafiyar nan kamar yunwa da ishirwa da gajiya ya ce kai atina gada ana laqad laqina min safarina hada nasaba kai kawo mana abinci mu wannan tafiyar ta mu fata neman ilimin nan mun sha wahala duk da fa Allah ne ya ce tafi to shine aka ce shi dan adam yanda yake ba za ka iya hana shi ɗabi'arsa ba wani za ga shi gaskiya baya ɓoye abu zai ce jama'a ni fa na ga kun yi shiru ni fa gaskiya yunwa nake ji gaskiya yawwa an zo ana tafiya ana wani kame kame saboda ana tare da malam wani ko ana ni gaskiya ku tsaya mu ci abinci ko kuma ana jin nauyi ana tafiya da babba shi ya kamata ya tsaya sai mutane abinci ba a saya ba kowa ya yi shiru ana dan kuskus wani zai ce jama'a ku dan dakata ba ni fa gaskiya na jin yunwa ku tsaya ni ko da ke ma na saya amma fa ba raken zai saya ba so yake yi mai gidan ya tsaya a sai musu abinci to ba za ka zargi mutum ba dan yayi bayanin wani ɗabi'a da wani hali da yake cikin musamman yi bayani na hakinsa ya ce kawo mana abinci wannan bai kore ladabi ba sannan kuma wannan yana nuna mana cewa shi ilimi kala kala ne akwai ilimin da yake na fili ka san shi zaka je ka nemo shi akwai ilimin da kuma gaskiya sai an koya maka shi sai an zaunar da kai an maka darasin sa ilmun muktasab yudrikul insanu bi shahadihi wa tahsilihi ilimin da kokarin ka zai sa ka samo shi akwai shi bayan taimakon Allah akwai kuma ilimi na hiba mauhiba wanda Allah ne yake ba da shi liman ya wa min ibadihi kaga shi yasa Allah ya faɗa akan eh, wa khadiru yace wa allamnahu min ladunna ilma mun ilmantar da shi daga gare mu wani ilmi ladunni ma'ana wani abu ne Allah yake keɓance mutum da shi idan baka gane ba akwai ilimin da zaka je ka buɗe shi a cikin littafi ka karanta ka gane ka iya larabci ka iya fasara ka iya karanta shi akwai ilimin da kuma shi Allah yana bayar da shi ne yana ba mutane kimtsa musu shi yake yi fahimta ne da ganewa wannan kuma ya danganta ga yadda mutum yake da yadda Allah ya zaɓe shi ba kowace fassara ba ce za ka same ta a cikin littafi kai tsaye akwai wani bayani wanda Allah ne yake kimtsa shi ga malamai sai su yi wannan bayani to wanda ya fika dole za ka iya samun wannan irin nau'i na ilimi da Allah ya girmama shi da shi ya bashi kai kuma sai ka je ka nema sai ka karba shi sa dan ma zai iya kawo maka wani abu na fasaha da basira da baka gane shi ba kuma karkare ni abin da zai zo daga gurin mutane ko su waye yanzu in gata ne in matsayi ne in sanuwa ne wa aka sani ba nan musu aka sani ba shine popular shine aka san shi annabin Allah ko ba ka bane ba shine yake cikin kaza amma wannan khabirin waye san shi ba sai da ma ake tafiya aka je can wata duniya aka tsinto shi ba amma yau gashi nan annabi Musa ya yi ladabi yana karban karatu a wajensa wannan duk fa'idoji ne da ya kamata mu samu insha Allah ta'ala sati mai zuwa ai gobe idan Allah ya kawo mu sai mu dora dan suna nan sun kai abu guda goma kenan Abin da na faɗa ne daidai Allah madaukin sarki shi ba mu lada wanda ne na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya yafe mana wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh